أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كبير masallaci na masjidul Qur'an wa iyaye mata bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Muna masu farawa kamar kullun da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba. Allah ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai. Muna masu kara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a ‘yanta su a wannan wata mai albarka. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha ɗaya a wannan wata na Ramadana hijirar manzon tsira as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar muna cikin sura ta ashirin da takwas wato suratul qasas da ikon Allah yau za mu tashi akan daidai aya ta talatin da shida jiya mun tsaya akan afuwan arba'in da shida jiya mun tsaya akan ta talatin da biyar gabanin fara karatu akwai bukatan addu'a na wata baiwar Allah da na gaya muku a nan wadda yadda ta bata take neman taimakon ku na addu'a. Ina mai muku albishir da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa addu'o'inku. A jiya suka aiko cewa a jiya da yamma an samu yarinya ɗin kuma suna godiya zuwa ga waɗanda suka taimaka da addu'o'i na alkhairi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da kare mu da kare zuriyarmu daga dukkan mummunan hannu. Allah ya sa mu wanye lafiya. jiya muna tsakiyar karatu a suratul qasas inda Allah subhanahu wata'ala yake bayyana wa annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin ni'imomi da ya masa da kuma irin baiwa da ya masa na bangaren wahayin Qur'ani ta inda ababen da suka faru a zamanin Musa alaihi salam shi annabi mu ba haife shi ba ba a garin da aka haife shi ba baya raye a wurin yana ma nesa da Madiyana amma cikin taimakon Allah ya zo yake ba da labarin mai ya faru saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wahayi zuwa gare shi. Yau da ikon Allah za mu tashi akan ci gaba da waɗannan ayoyi, bismillah a أعوذ بالله من ربكم da baka kasance ba janibi turi a gefen dutsen tur idna daina lokacin da muka yi kira muka kira wa kenan muka kira ka ko muka kira izna daina hu muka kira shi walakin sai dai rahmatan min rabbika rahama ce daga mahalicinka litun zira qauman dan kai gargadi wa mutane ma atahum na abin da ya zo musu min nazirin na gargadi min qabalika tun gabannin aiko ka ko haihuwanka la'allahum saboda ana fatan ya tazakkaruna za su yi tunani su wa'astu Allah ya samu a cikin mutane masu tunani masu wa'astuwa wannan aya na daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayyana wa fiyayyen halitta as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa sallam ni'ima da rahama da ya masa Ya ce wa ma kunta baka kasance ba bi janibi tur a gefen dutsen tur lokacin da muka kira Musa alaihi salam za mu gana da shi a lokacin miƙatinmu wanda Musa alaihi salam ya zaɓi mutane daga cikin al'ummarsa masu imani banu Isra'ila mutane saba'in kamar yadda Qur'ani ya labarta mana aran ma cikin suratul Araf. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذت أتتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أفتهلكنا, أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا قومه واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من نشاء وتهدي من نشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين جزاكم الله خيرا محل الشاهد الله يتي واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا a lokacin da Musa alaihi salam ya zabi mutane saba'in daga cikin banu Isra'ila don ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta bi janibi turi ba gefen dutsen da muka kira Musa muka gana da shi a lokacin. Idna dainahu ai lokacin da muka kiraye shi Musa alaihi salam ya zo da mutanensa guda saba'in don jin maganar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma karɓar saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. walakin sai dai rahmatan min rabbika saboda rahama daga wurin mahaliccinka sai muka baka labarin dukkan abin da ya faru ga Musa alayhi salam Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace walakin rahmatan min rabbika sai dai rahama daga wurin mahalicinka sai muka aiko ka a matsayin annabi dalilin wannan sai muka baka labarin dukkan abin da ya faru ga Musa alayhi salam wanda ya faru ba haife ka ba ba a garinka ba kuma ba da yaren da kai ka tashi kake magana da shi ka gada iyaye da kakanu ba kuma duk abin da ya faru gare shi sai kake bayyanawa saboda me saboda mun zabe ka a matsayin manzo shi yasa kuma Allah ya ƙara bayani wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin ba mu aike ka ba sai dai rahama zuwa ga mu'minai ba zuwa ga talikai Allah ya aiko annabinsa Muhammad a matsayin rahama zuwa gare mu ne ya masa rahama da bashi annabta mu kuma ya zo gare mu a matsayin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya zama mai rahama da tausayi ga muminai wa kana bil mu'minina rahima ya kasance ga muminai iya da tausayi da jinkai mafhum tayyib litun zira dan kai gargadi kauman wasu mutane su ne ahlu makka mutanen makka da kake tare da su shawa dan ka musu gargadi ma atahum na abun da yazo musu min nazirin na gargadi min kabalika tun gabanin a aiko ka a matsayin annabi manzo ka gaya musu abubuwan da ya faru da wanda suka rigaye su ka ba su labarin abin da ya faru ga al'ummomin da suka wuce tun gabannin kaya aiko ka sai ka ba su labari wannan zai zama wa'azi da dalilin shirya zuwa gare su la'allahum yatadhakkaruna saboda ana fatan za su yi tunani kuma su wa'astu Allah ya samu a cikin bayi masu tunani masu wa'astuwa wannan yana ci gaba da bayyana mana ne mu'jiza na Qur'ani da kuma mu'jiza na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda iya ba da labarin ababen da suka faru gabaninsa a wannan lokaci babu intanet balle a ce yayi browsing ne ko yayi googling babu wannan babu wani library da za aka tara takardu na tarihi da wasu archives na videotapes da zai je kunna ya kalla zamani ne da yake babu wani abu na ilimi face ilimin waka shi kuma ya kasance annabi ne ummi wa ma'azalika yake ba da irin waɗannan ababe sai da marhama ne daga Allah subhanahu wa ta'ala amma babu wanda yake wa'astuwa sai mai imani ni da ku Allah ya sa mu a cikin bayi masu imani masu wa'astuwa da sai Allah ya ci gaba da cewa ولولا an tusibahum مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ولولا أن تصيبهم مصيبة walaula an tusibuhum an tusibahum musibatun ba dai saboda kada musifa ta faru gare su ba ko ta shafe su bima qaddamat aydihim saboda abin da hannayensu suka gabatar fa kulu za su ce rabbana ya hama halicin mu laula arsalta ilaina rasulan ai da ma ka aiko mana da wani manzo fa aya cika sai mu bi ayoyinka wa kuna mu kasance minal na daga cikin mutane masu imani wannan aya Allah ya ce wa launa ba dan dai an tusibahum musibatun kada musifa ta karu gare su ba bima qaddamat aydihim na abin da hannayen suka gabatar shine minal ma'asi wa dhunub na ainihin zunubai da suka yi da kuma sabon Allah tun gabannin a turo annabi zuwa gare su a nan me yasa Allah subhanahu wataala ya kira da cewa aidihim malamai suka ce mafiya yawan laifi da hannu ake yi da hannu ake sata <coughs> da hannu ake cin zali da hannu ake kisan kai mafiya yawan sabon Allah da ake yi na zaluntar al'umma da hannu ake da hannu ake yaƙi mai kyau da yaƙi mara kyau dukkan wani abu mafiya yawa hannu shi yake jawowa shi yasa sai Allah yake saboda abin da hannayensu suka jawo aran ma ba laifi ka kara mana ko da ayoyi guda biyu akan hannu din وما أصابكم min musibati بما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ظهر الفساد وروى الفساد في البر والبحر بما كسبت أيديكم waɗannan ayoyi guda uku a ranma da ya kawo mana duka Allah subhanahu ta'ala yana bayyana mana irin illar hannu ne wurin sabon Allah subhanahu ta'ala. na farko Allah ya gaya mana wa ma asabahum min musibatin fa bima bat aydihim wa afu an kasirin ba abin da zai faru gare su na musiba face abin da hannayensu suka jawo musu amma Allah subhanahu ta'ala yana afuwa akan da yawa daga cikin zunubai da suke yi baya ma rubuta musu na biyu yace zalika bima qaddamat aydihim wa anna allaha laysa bi zallamin lil abid duka wannan abun da aka faɗa na laifin da suka yi ta yi sanaktubu ma kanu wa qatlahum al anbiya bi ghairi haqqin wa naqulu dhuqu azab al hariq hatta kashe annabawa da aka yi Allah yace wannan abin da hannayensu ya jawo musu ne ibnu kasir rahmatullahi alayhi yace an samu an kashe sama da annabawa 300 akan da'awa zuwa ga Allah amma dukkaninsu da hannu aka kashe su shi yasa Allah ya zalika bima qaddamat aydihim wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid wannan saboda abin da hannayensu suka jawo musu ne amma lalle Allah ba mai zalunci bane ga bayinsa na uku yace zahara al fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas barna ta bayyana a bayan kasa corruption ya bayyana a bayan kasa walbahar da kuma cikin kogi saboda abin da hannayen mutane suka jawo. Mafu tayyib kula ga wannan mafiya yawan sabon Allah da hannu ake yi zuciya na da tasiri wajen sabon Allah ita sai dai kudurawa take yi amma mai zattar da hukunci din shine hannu abinda ido ya gani hannu ke hukunci abinda kunne ya ji hannu ke hukunci shi yasa lokacin da aka ce mutum bai da hannaye to barnarsa na takaituwa cikin al'umma matuƙa da gaske shi yasa addini ya karantar da koda mutum sata yayi ake fara raba shi da tafin hannunsa me dalili saboda wannan yana takaita mutum ci gaba da sabon Allah subhanahu wa ta'ala don haka sai Allah ya ce mana walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim ba wai don kada musiba da faru gare su saboda abin da hannayensu suka jawo ba a wani lokaci su asalin ƙurayshawa da ahalu makka Gabanin zuwan musulunci ai sun yi sabon Allah da yawa sun yi shirka da yawa tunda suna yin mutum mutumi na dibino su bauta masa a matsayin Allah subhanahu wa ta'ala suna da gumaka a gindin Ka'aba akalla akwai gunki guda ɗari uku da sittin saboda ba dan dai kada musiba ta faru gare su bima qaddamat aidihim na abin da hannayensu suka jawo gare su na sabon Allah da suka yi tun gaba nan aiko ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sai su ce rabbana a yanzu saboda kada Allah ya kama su da laifin baya sai suna roko rabbana ya mahaliccin mu laula arsalta ilaina rasulan ina ma da ka aiko mana da annabi da ka aiko mana da manzo irin yadda ka aika wa mutanen ainihin hawariyun zuwa ga banu isra'ila isa zuwa ga banu isra'ila musa alayhi salam zuwa ga samudawa sale zuwa ga ainihin adawa annabi hud irin waɗannan gaba ɗaya ya Allah mu ma aida ka aiko mana laula arsalta ilaina rasulan suna roƙon a aiko musu annabi saboda suna tsoron kada a ce ai da kun yi laifi gara ai turo annabi gare su idan annabin ya zo zuwa gare su su yi imani da abin da aka aiko shi da shi waɗanda Allah ya nufa da shari'a waɗanda Allah bai nufe su da shari'a ba kuma ko an turo annabin za su nemi wani uzuri na daban kamar yadda Qur'ani ya ci gaba da bayyana mana sai su ce fa nattabi ayatika za mu yi kokari mu bi ayoyinka a nan ayataka ba a ce fanattabi ayataka ba saboda me saboda jam'ul mu'annasis salim ne tare da ayatik maf'ulun bihi ne amma ba zai dauki nasaba ba saboda jam'ul mu'annasis salim a bangaren da ake sa nasaba yana daukar menene kisra ne inda aya ɗaya ne sai a ce fanattabi ayataka ayataka ko amma sai aka ce fanattabi ayatika to saboda wannan ayatika da ya zama jam'i sai dauki kisra wa nakuna kuma za mu kasance minal mu'minina daga cikin masu imani idan Allah ka turo mana manzo wannan tun ba aiko manzo ba kenan suke roƙon Allah subhanahu wataala ya turo musu annabi manzo kamar yadda ya tura annabi manzo zuwa ga banu Isra'ila irin Musa alaihi salam a lokacin da manzon ya zo musu mai faru أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون فلما جاءهم الحق ولوكة دقسكية تزومسون min indina daga wurin mun ji Allah subhanahu wa ta'ala, ƙalu suka ce laula utiya mitla ma utiya Musa, ai wannan annabin namu da ma an ba shi irin abin da aka ba wa Musa, Allah ya ce a walam yakfuru shin ba su tuna cewa ‘yan uwansu kafirai sun kafirce, bima utiya Musa min kabul da abin da aka ba wa Musa tun gabanin yanzu, ƙalu suka ce sihira ne, ai waɗannan sihiri ne guda biyu, tazahara da ke taimakekeniya wa juna. suke ƙarfafa juna wa qalu Allah yace ah, suka ce inna bi kullin kafiruna ga kowanne daga cikin su mun kafurta asali sun roki Allah subhanahu wata'ala ya turo musu manzo daga ciki akwai shawa wanda suke kabilarsa akwai ahalu makka wanda suke daga cikin mahaifarsa da sauran waɗanda suke kewaye da su sun roki Allah ya turo manzo Allah ya ce falamma ja'akumul haqqu a lokacin da gaskiya ya zo gare su abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace tafsiri biyu ne a anan shine annabi da kuma alquran shine da annabi ya zo mun saboda annabin gaskiya ne wal ƙuran da kuma Ƙur'ani. saboda annabin shi ma gaskiya ne ja alhaqqu wa zahaqa inna innal batila kana zahuƙa. kuma ƙur'ani alhaqqu ne ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما wa عليها dalla lokacin da annabin ya zo musu aka saukar mar da qur'ani waɗannan guda biyu min indina Allah yace daga gare mu ba daga wajen wani ba kanu suka ce launa utiya Musa launa utiya misla ma utiya Musa ai da an ba wannan annabi irin abin da aka ba Musa me yasa ba za a ba shi wanda aka ba Musa ba sun fara neman uzuri saboda dan adam baya rabuwa da uzuri idan ana cikin zafi mu muke roƙon Allah ya kawo sanyi in sanyi sai mu roƙi Allah ya kawo zafi duk abin da aka yi wa ɗan adam ba a gamsar da shi yanzu sun roƙi Allah ya turo Allah da kansa ya ce mun ba su gaskiyar ko muka ɗauko ɗan garin su ya zo a matsayin annabi manzo ana saukar da ƙuranin suka ce to ai shi ba ɗan manyan mutane ba ne. ai ba ma ɗan babban birni ba ne, ba za a ba wa irin ɗan Abuja ba sai a damu wani mutumin gefe a bashi Allah ya ce wa kanu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa sai suka ce me yasa aka saukar da wannan qur'ani ba akan dan manya ba ba a samu dan birni wayayye ba sai a samu mutumin da yake maraya a bashi Allah ya ce akum yaqsimuna rahmata rabbika shin su suke raba rahamar Allah nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'una Allah yace ba sa raba rahamar Allah mu muke rabawa gare su sai suka fara neman uzuri a lokacin da aka turo annabi sun karanta siffofinsa a cikin attaura suna da labari a cikin attaura cewa annabin karshen zamani zai zo shi da ya zo suka karyata Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi fala'anatullahi alal kafirin lokacin da abin da suka sani ya zo musu sai suka karyata shi wasu suna da fatan a ce annabin daga cikin su ya fito irin yahudu banu kainuka banu nazir banu quraiza duka yahudawa ne dake garin madina su sun ji an ce annabin karshen zamani zai fito daga wannan garin ne sai suka yi hijira suka dawo garin suka zauna kowa yana so ya zama ko shine annabin ko ɗansa ko wani brother illo ɗinsa ko wani father illo ɗinsa a samu dai annabin a haɗa zuriya da shi sai ya fito daga cikin larabawa yana zuwa suka ce ba su yadda ba me yasa ba za a turo dan kabilar su ba me yasa ba za a turo musu ba yahude ba to shine suka ce laula utiya misla ma utiya Musa me yasa ba a ba wannan annabin abin da aka ba wa Musa ba Abdullahi ibn Abbas alaihi rahmatullah wa radiyallahu an da ɗalibinsa Mujahid ibn Jabar alaihi rahmatullah suka ce abin da suke nufi da laula utiya misla ma utiya Musa shine yadda aka saukar da at-taura a dunkula rana ɗaya to a saukar da Qur'anin ma rana ɗaya mana me yasa sai a ta sauko da abu ɗan kaɗan kaɗan yau a turo aya ɗaya gobe a turo sura ɗaya jibi a turo ayoyi uku saboda Qur'ani bai sauka jumlatan wahida ba ba a dunkula rana ɗaya aka saukar da shi ba ya sauka jumlatan wahida na farko ne daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya wannan kuma ya faru ne cikin magana mafi inganci na malaman ulumul Qur'an rahmatullahi alaihim tun ma Allah bai turo annabin ba ya saukar da Qur'anin gaba ɗaya tun daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya kowace aya an san wane shi zai laifi a saukar da aya ayi bayanin hukunci wane shi zai aikin nagarta da jarunta a saukar da aya a yaba shi duk waɗannan ababe Allah ya shirya komai cip cip an san me zai faru saboda Allah shi subhanahu wata'ala ne a lokacin me ke faruwa an saukar da Qur'ani jumlatan wahida daga saman duniya zuwa ga lauhul mahfuz a tare amma an saukar da shi zuwa ga annabinmu a tsawon shekara ashirin da uku shekara goma sha uku a makka musamman ɓangaren tauhidi shekara goma a garin madina haka aka yi ta saukar da shi wata ran da safe wata ran da rana a kowane wata Kur'an yana iya sauka wata ran a gida wata ran a gona wata ran a filin daga wata ran a wurin aikin haji wata ran a waje a masallaci haka aka yi ta saukar da Kur'ani daki daki daki daki ba an saukar da shi a dunkula ba ne shi yasa arama ba laifi ka taimaka mana da ayoyin koda cikin suratul furqan وقالوا لولا نزل هذا القرآن قالوا لولا نزل عليه القرآن لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتون يأتونك ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الله يتي سيسوك سي وقالوا لولا نزل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا جزاكم الله خيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك wa naku tartila wala ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira waɗanda suka kafirta suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me yasa ba saukar da qur'ani a dunkula waje ɗaya ba gaba ɗaya me yasa ba saukar da shi rana ɗaya ba kawai mu ganshi sai ana saukar da shi daki daki daki qur'ani saukan farko ya fara sauka daren 24 ga watan ramadana ne kamar yadda hadisi ingantacce a cikin littafin silsila sahiha ya bayyana me yasa sai suka ce me yasa ba saukar da shi a dunkula ba saboda sauran kutubu samawiyya takaddun da aka saukar daga sama a dunkula aka saukar da su so Ibrahim littafin Ibrahim an saukar da shi a shekarar da aka masa wahayi ne ranar ɗaya ga watan Ramadana kamar yadda hadisi ingantacce ya bayyana a daren farko na Ramadana aka saukar da Qur'anin daren da muke cewa ai an ga wata yau gobe za ta shi da azumi ko a ranar aka saukar Ibrahim alaihi salam da littafin sa na sufofi Ibrahim Annabi Musa an saukar masa da littafin attaura a shekaran da ta sauka a daren shida ranar shida ga watan Ramadana. Aka saukar da Injila wa annabi Isa a shekaran da aka fara wahayi gare shi a ranar goma sha uku ga watan Ramadana. Aka saukar da Zabura wa annabi Dawud a shekaran da aka yi wahayi zuwa gare shi a ranar goma sha takwas ga watan Ramadana. Sai aka fara saukar da Ƙur'ani saukan farko zuwa ga fiyayyen halitta a sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Muhammad bin Abdullah a ainihin ranar 24 ga watan Ramadana kamar yadda hadisi ingantacce a littafin silsilatul ahadith sahiha na Sheikhun al-Muhaddith al-Albani rahmatullahi alaihi kula ga wannan sai suka ce me yasa shi ba saukar a dunkula ba sai ake saukar da Qur'anin kadan kadan kadan sai Allah ya ba su dalilin da yasa yake saukar da Qur'ani kadan kadan sai ce kazalika linusabbita bihi fuadaka kamar haka muka yi don mu tabbatar da shi a ina a zuciyarka ai ba zai taba yiwa a ce syllabus din shekara 23 a koya wa mutum malamin a rana daya a kuma koya wa dukkan ɗaliban a rana ɗaya su fahimce shi ba Allah ya ce mun yi haka ne don mu tabbatar da shi a zuciyarka kuma mu sauwaka shari'a din zuwa ga mabiyanka saboda akwai ababen da aka saukar daki daki daki ba a haramtar da shan giya rana ɗaya ba saboda inda an haramta rana ɗaya da akwai wanda za su haƙura da musuluncin saboda giya ta musuluncin amma daga baya a hankali da imani ya ratsa zukatansu ai da aka haramtar da giya din da kan suka bari hatta Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu duk da abin da suka yi a jahiliya yana cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanin shafiyan ya Allah ka mana bayani gamsashi a cikin giya har ranar da aka saukar da aya haramta giya Allah ya ce mun yi wannan ne lin sabbita bihi fuadaka don mu tabbatar da sakon a zuciyarka wannan kuma ya shafi hatta mu don a tabbatar da sakon Qur'ani a zuciyar mu a rika saukar da shi daki daki daki a karantar da mu Mafu kuma warattarnahu tartila mu karanta shi zuwa gare ka karantawa daki daki daki sai Allah ya ce wala ya'tunaka bi masalin ba za su iya zuwa gare ka da misalin Qur'ani ba face mun zo maka da gaskiya da kuma mafi ingancin fassara na Qur'ani ko na saƙon abin da muka yi wahayi zuwa gare ka zaka bayan an turo musu annabi an fara wahayin Qur'ani sai suka ce laula utiya mithla ma utiya Musa me yasa ba za a bashi Qur'ani a dunkule da aka ba Musa ba Allah ya ce a walam yakfuru bima utiya Musa min qabl sun manta da cewa a cikin masu wannan magana akwai wanda sun ma kafirce wa Musa lokacin da aka aiko shi ai shi ba Musan da ya zo da attaura a dunkula akwai wanda suka ce ƙarya ne zuki ta mala ne ba za su bi shi ba kuma su ne suke cewa to me yasa ba a bada Qur'ani irin na me irin yadda aka ba wa Musa ba Bahaushe ce wai mai neman uzuri ba ya rasawa in dai dan adam ne yace yana neman uzuri to duk abin da aka yi sai ya samu bakin magana shi yasa ba shi yasa wai an ce da mai fadawa rijiya ya aikata da kura mutum ne fa zai fada rijiya sai kuma na gefe ke cewa wai me yasa ka tar min da kura kuma bayan ya fada rijiyar wanda ya fada rijiya ya shiga cikin hatsari yayi ba tunanin ya tada kura yayin fadawa ba abun magana bane a ciki ya dace a ya masa da ya fada rijiya amma saboda neman uzuri sai aka ce wai shiga ta tada kura gabanin ka fada a yanzu aka fada ka fada a cikin sauki mana ko ka jika wurin gabanin ka fada mutumin da ba shi ya zaɓi ya fada ba tsautsai ya jefa shi rijiya ba yana tambayin sa wa ya ce ka tada kura lokacin fadawa cikin ta dan adam baya rasa uzuri mu duba dai iblis da Allah ya halicce shi da aka ce wa Musa sujada ayi wa Adam sujada me yace khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ka halicce ni daga wuta shi ka halitta shi daga tabo ta za a yi na masa to jama'ar da ke cewa me yasa ba a saukar da Qur'ani a dunkule yadda aka saukar wa Musa a taura a dunkula ba Allah ya ce ai sun kafirce Musa ma da aka bashi a dunkula ai a wancan karon ma da aka bayar ai ba su karbe ta ba ita ma nan ma sun karyata ta me ke faruwa sai suka ce qalu suka ce sihirani tazahara ai sihiri ne guda biyu da suke keniya da juna saboda su Qurayshawa da ahalu Makka da ba su shiga musulunci ba da aka saukar da attaura sai suka tafi da aka saukar da Qur'ani sai suka tafi wajen mutanen Musa alayhi salam wato banu Isra'ila suna tambayan su da Allah a littafin ku na attaura akwai wani ko dan labari da ya zo muku cewa akwai wani annabin da za a aiko a nan wuraren mun nan ya tashi a wurin suka ce eh gaskiya akwai na'atuhu wa sifatuhu akwai dukkan sifofin Muhammad a cikin littafin mu na taura cewa Allah zai turo shi a matsayin annabin ƙarshen zamani kamar yadda muka faɗa a cikin Deuteronomy 18:18 ko kuma Song of Solomon duka waɗannan ayoyi ne da ke ciki da suke tabbatar da cewa za a turo annabin ƙarshen zamani da kuma dukkan sifofin da ya bayyana da gaskiya akwai cewa shi ummiyi ne da gaskiya akwai cewa yana fito yana da alaka da Musa alaihi salam ta bangarori da dama kuma haka ne saboda Musa ya fito daga gidan Annabi Ishaq ne Annabi ya fito daga gidan Annabi Isma'il duka kuma ƴaƴan Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ne kuma yana kama da Musa ta bangaren Musa yana da uwa da uba annabin mu na da uwa da uba amma Annabi Isa bai da uba yana da mahaifiya so da haka Annabi Isa ba shi ake nufi da wannan ba mafhum akwai sifofi da yawa wanda babu lokacin kawo su sai su Yahuda a banu Isra'ila suka gaya musu cewa eh lalle tabbas in ji Yahudun kenan akwai siffofin Muhammadu a cikin littafin mu na Attaura da aka gaya musu maimakon su yi imani su halin Makka kalu sai suka ce sihirani ha to ai da da Qur'anin da yazo da shi da Attaura kenan duka takardun sihiri ne ai guda biyu in dai suka dace da juna to ai duka sihiri ne tazahara da ke taimakekeniya Qur'ani ne taimakawa a taura wajen sihiri Attaura taura na taimakawa Qur'ani wajen sihiri na'udhu billahi min zalika wa fi qira'atin kuma sahirani tazahara yan sihiri ne guda biyu suke taimake taimakekeniya wato anan ya zama annabi Muhammad da annabi Musa su suke sihiri kenan inji kafirai Allah ya kare mu daga kafirci wa qalu suka ce inji Allah subhanahu wataala su wannan kafirai inna lalle mu bi kullin da kowanne daga cikin Qur'ani da at-taura din kafiruna mun kafirce ko kuma wa inna inna mu bi ga kowanne daga cikin annabi Muhammad da annabi Musa kafiruna mun kafirce musu so da da aka saukar da Qur'anin da suka roki a turo musu annabi Allah ya turo saboda suna tsoron kada halakar da su akan laifin da suka yi a baya an musu abin da suke so sun ce me yasa ba a bashi littafi a dunkule da aka ba a taura ba Allah ya musu bayanin dalilin da yasa ya ba da Qur'ani a rarrabe a matsayin shekaru ana saukarwa dan ilimin sai sawaka gare su a tabbatar da Qur'anin a zuciyar annabin duk da wannan kuma sun je sun nemi satar ansa a wurin Yahudu sun tabbatar musu cewa siffofin Muhammadu akwai a cikin littafin mu cewa shine karshen zamani zai zo an gaya musu kuma sun ce sihiri ne da Allah ji abin mamaki duk waɗannan matakai da suke bukata Allah subhanahu wataala na hujja ya ba su an tabbatar da gaskiya amma sun ki amincewa da gaskiya Mafu, tayyib Allah ya kara mana shirya, sai Allah ya ce musu me Kul ka ce musu fa'atu ku zo bi kitabin min indillah ku zo da littafi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala, huwa ahada minhuma waɗanda kuke iya ga sun fi ƙur'ani da attaura da shi Allah ya saukar, attabi'uhu ka ce musu in sun ka littafin da ya fi ƙur'ani da attaura to zan bi waɗannan takaddun nasu. in kuntum sadiqina in dai su masu gaskiya ne Inde suna da gaskiya cikin abin da suka faɗa cewa qur'ani sihiri ne a taura sihiri ne bayan Allah ne ya saukar da su ai Allah ya saukar da waɗannan ko الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان Zaka Allah subhanahu wata'ala shi ya turo at-taura da injila da qur'ani duk da haka sun ce littattafan Allah sihiri ne akwai batancin da ya kai a jingina sihiri zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah fa mu'jiza yake aiki da shi amma sai aka jingina sihiri zuwa ga mu'jiza dan adam idan yayi abin mamaki matukar ba annabi bane sai a ce karama ce ya zama karamar waliyan Allah auliya ullahi idan annaba ne mu'jiza ne saboda su suna samu daga wurin Allah ne subhanahu wata'ala sukan zo da abu gagara badau na'am amma idan dan adam ne kuma fa sai a ce a karama ne to anan wurin sai Allah ya ce ka ce su zo bi kitabin min indillahi daga wurin Allah su in sun isa tunda sun ce sihiri kai Allah ce shi ya baka littafin to su su kawo littafi daga wurin Allah din wannan shi ake cewa tahaddi wato challenge an kalubalance su in sun isa su yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi. Wannan tahaddi Qur'ani yayi matakai kala-kala, na farko Allah ya kalubalance su in sun isa su kawo littafi kamar Qur'ani mai Sura ɗari da goma sha hudu. Wanda yake da nahawu irin Qur'ani, yake da balaga irin Qur'ani, yake da usulubin magana ingantacce irin Qur'ani yake da tarihi ingantacce da bai gurbace ba irin Qur'ani littafin da bai warware junansa kowane bangare na dacewa da dan uwansa irin Qur'ani littafin da ke tafiya da zamani da bayanin technology da modern science irin Qur'ani Allah ya kalubalance su in za su iya kawo kaman Qur'ani su kawo suka gagara ya sake kalubalantar su in za su iya kawo kwatankwacin kamar aya goma na Qur'ani su kawo in sun isa suka gagara kawo kaman daga alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wato suratul fil zuwa min al jinnati wan nasi abu ya gagara aka ce to su kawo koda kwadan kwacin sura ne ta qur'ani daga cikin mafi gajartan sura kaman inna a ataina kal kausar, ko wal asr innal insana lafi khusr ko idza jaa nasrullahi wal fath ko qul huwallahu ahad irin waɗannan gajerun sura ta ce ko da ku ba ya ɗaya su kawo tunda kun ce annabi Muhammad sihiri yake to ku ku je wajen Allah ku kawo wahayi har ma ba laifi ka kawo mana ayoyin ko da a dan takaice mu bi su insha Allah a gaggauce na farko an fara cewa su kawo ka damkacin Qur'ani a cikin Bakara قل إن كنتم في إن كنتم في ريب مما نعم to wannan ita ɗaya ne za ta akwai yarwarta a bakara ne قل إن كنتم في ريب مما كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من wannan malamai suka dauke ta akan ita ce tahaddi da Allah ya musu kalubale su kawo kwatankwacin Qur'ani saboda ya ce kul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi ay min mithl Qur'an ba iya nufin bi sura wato kawai sura kwaya dai ba ku kawo kofi na wani abin da ya kai na Qur'ani girma ne wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum wad'u shuhada'akum ko man istata'tum wad'u hada'akum ku kira shaidunku min dunillahi koma bayan Allah in kuntum da in ku masu gaskiya ne suka gagara kawo gwadankwacin Kur'ani, kuma irin wannan da ya kai anan qul fa'atu bi kitabin min indillahi huwa ahada minhuma ku kawo littafi daga wurin Allah wanda ya fi Kur'ani da taura, da waccar ayar bakar da wannan duka suna challenging din ne suna kalubalantar su ne su je su kawo littafi kaman Qur'ani suka gagara sai Allah ya ce su kawo kaman daga alamtar zuwa minal jinnati wan nasi am yaquluna hmm. fa'tu suwarin mithlihi muftariyatin wa du'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin am yaquluna Allah ya ce sun ce kirkiran qur'ani din kai sai aka ce musu me qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat ku je ku kawo surori kaman kwatankwacin qur'ani din na kirkira guda goma tunda kun ce dan sihiri ne ya kirkira to ku kawo kaman surorin qur'ani guda goma wad'u man istata'tum min dunillahi ku kira duk wanda kuka samu iko ba ma shaidu irin waɗancan ba an rage muku a nan ma ku kira kowa kuke so koma bayan Allah in dai da gaske kuke suka gagara aka sake cewa me أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون افترى الله يقال تشيوا سكا ساكي تشيوا جرجرايه الله يتي فليأتوا بسورة مثله su zo da sura kwatankwacin sura ta Qur'ani kawai a samu koda kaman inna a'atayna kal kautsar ko kuma wal asr waɗannan surori da ayoyinsu bai wuce guda uku ba a je a iya kawo kwatankwacin Qur'ani shi yasa saboda fasahar ƙur'ani, duk duniya ba dan adam da yake yi zuwa ya kawo kwatankwacin Qur'ani a lokacin sun gagara shi yasa da ƙarshe Allah ya ce fa illam taf'alu walan taf'alu in dai kafiran zamanin manzon Allah sun gagara to har abada ba mu iya kawo gwadagwatin Qur'ani saboda a wancan lokacin babban abin da suke cinkaho da shi shine fasahar magana babu abin da yake jari a wurin mutane kamar iya magana da bakar magana idan mutum yana so ya maka sharri sai tafi kasuwa sai ya yi waƙe na sharri ya bata mutum daga nan daga kan mutum zuwa ƴaƴansa zuwa jikokinsa ko aure ba mai auren su a rayuwa saboda fasahar iya magana da baki na iya sharri amma duk da wannan sun gagara har aka samu musailamatul kazzabe je kirkiro ƙarya a lokacin ya fara kawa alfilu Marfil wa ma adraka Marfil? laha zailun tawilun ko wa khurdumun kabirun abin ba fasaha babu hankali kwata kwata ma a ci gaba daya me aka koya a cikin wannan abokan su suka ce gaskiya abin nan fa ba zai yi ba kai dai ka ce annabi ne mu mun yadda muna ta Muhammadu amma kana bayyana wannan cewa shine wahayin za a ce karya muke gara mu bashi shi kawai kar ma mu faɗi me aka mana wayi kawai mu ce mu ma annabawa ne kawai mu goyi bayan ka akai amma in dai ka faɗi wannan kowa san ba fasaha a ciki Allah da ya shirye mu gaba daya shi yasa a waɗannan matakai Allah ya ta musu tahaddi yace qul fa'atu bi kitabin min indillahi ku zo da littafi daga wurin Allah wannan ɗaya daga cikin kalubale ne da ya musu huwa ahada minhuma wanda yake dauke da shirya fiye da Qur'ani da At-Taura attabi'uhu annabi kace in kun zo da shi ni zan bi zan bi ku tunda ku kuki bin sako na ni in kun kawo abu ka dangwacin Qur'ani ko kaman a tauran zambi ko in kuntum sadiqina in ku masu gaskiya ne wannan iya cikin bayanin da muka yi a kwanaki biyu ko uku da suka wuce shine cewa idan mutum yana munazara yana debate da wanda bai fahimci gaskiya bai nuna kullum shi kan gaskiya sai mutum ya sassauto ya nuna cewa ko a bakin abokin gaban gaskiya ta bayyana zai dauke ta ko da ku ya san mai da'awar Allah uku ya da ni abin ba gaskiya bane amma nuna masa idan ya faɗi gaskiya zaka dauka wannan shine abin da fiye yan halitta yace ni in kun zo da littafin zan bi ku tunda ko kun ki na saboda in mutum ya riga ya ce kauli sawabun la yahtamilu al-khata wa qawlu ghairi khata la sawab magana ta gaskiya ne kuskure bai shiga ciki maganar wani na kuskure ne babu gaskiya ciki to ba a fahimtar juna amma idan mutum ya amince da cewa ana iya samun gaskiya a bakinsa kuma ana iya samun gaskiya ko da a bakin abokin gaba ne to wannan sai Allah ya sa a dace mafhum tayyib a lokacin Allah sai ya ce me فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فإن لم يستجيبوا لك إذا بس أمسى مك بقى النبي محمد fa'alam ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum kawai suna bin son ransu ne wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah shin waye yake kan waye ya bata kamar wanda yake bin son ransa babu shirya daga wurin Allah inna Allah lalle Allah la yahdi alqauma zalimina bai shiryar da mutane waɗanda suke azzalumi Allah ya kare mu daga zalunci bayan Allah ya kalubalance su da su kawo kwatankwacin Qur'ani an yi ta musu sun gagara Allah ya ce fa illam yastajibu laka idan ba su amsa maka ba wannan tahaddi an yi shi a garin Makka challenging din su kawo gadan Qur'ani in kuntum fi raibin ma nazzalna ala abdina an koma garin Madina an maimaita shi saboda kada kafiran Madina ce ai na Makka aka kalubalanta mun an yi zamu kawo sai aka kalubalance su a garin Madina bayan Allah gama wannan sai ce fa illam yastajibu laka in dai ba su amsa maka ba akan cewa su kawo kwatankwacin Qur'ani fa'alam ka sani annama abun sani yattabi'una ahwa'ahum kawai suna bin son ransu ne babu maganan ilimi tare da su suna bin son rai da wannan malamai suka ce son rai yana daga cikin abubuwan da ke sa mutum ya bata a rayuwa dalili na farko na bata shine jahilci ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم موسى ولو أننا نزلنا arsalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa ay yasha Allah walakinna aktsarahum yajhaluna Allah ya ce da dai walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika za mu sauko musu da mala'iku wa kallamahumul mauta matattu ma su tashi su yi magana akan Qur'ani gaskiya ne wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan komai mu tayar da su gare su dutse ya ce musu Allah ɗaya ne rana da ce Allah ɗaya ne wata da ce Allah ɗaya ne kurwarsu da inuwarsu su ce Allah ɗaya ne Allah ya ce ma nuli yi yu'minu ba za su imani da Allah ba me dalili walakin na ya ji haluna. saboda mafiya yawan su jahilai ne da wannan malamai suka ce babban dalilin bata a duniya na farko shi ne jahilci na biyu kuma son rai ke sa Allah ya ce wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah waye ya bata fiye da wanda yake bin son ransa wanda babu shirya daga wurin Allah shi yasa Qur'ani ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusuhum mustakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtuluna a koda yaushe wani manzo ya zo musu bima da abun da la tahawa anfusuhum wanda ya saba wa son ransu wanda bai dace da son ransu ba sai su rabu gida biyu in ji Allah bangare ɗaya su ce annabin ƙarya yake zuki ta malle yake faɗa. bangare na biyu kuma su ce mu kashe annabawan ma gaba ɗaya wannan yasa saboda zuwa da abin da ya saba wa sarran mutane ya kashe annabawa da yawa Mafu, inna Allah lalle Allah la yahdi bai shiryar da alkauma mutane azzalimina waɗanda suke azzalumai Allah ya kare mu daga zalunci Allah ya ce duk wanda aka ba shi irin wannan hujja da annabi ta gaya wa kafiran nan na hikimar saukar da Qur'ani a rarrabe ba a dunkura irin attaula da injila da zabura ba da sufi Ibrahim in dai bai karbi gaskiya ba Allah ya yace yattabi'una ahwa'ahum yana bin son rai ne wanda ku bi son ransa to ba yadda kai saka shirye da shi wanda yake da jahilci kana iya gusar da jahilci da wannan malamai suka ce bata ta jahilci ta fi sauki saboda shi jahili idan ya samu ilimin yana karba amma wanda ke bin son ransa kuma yana da ilimin ya fahimci gaskiyar sai yake to wannan yi masa wa'azi ya fi komai wahala saboda ya riga ya fahimci gaskiya amma me yasa ya ci karba ya saba wa sarransa to da ka a da'awa babu abin da ke da wahala irin wannan saboda wadancan jahilai ba a ce sun yi kisan kai ba amma anan Allah ya ce walau annana afa kullama ja'akum rasulun da ya saba wa sarrai to akan sarrai aka kashe annabawa mafiya yawan annabawan babu wanda aka kashe akan jahilji sai dai sarrai ya zo ya karantar da abin da rai baya so ke sa babu da'awa mai wahala kamar karantar da mutane abin da ya saba wa sarransu wannan iya da wahalan gaske mai sauƙi shine a samu jahilai ba su san komai ba a karantar da su duk abin da ga musu sai su amince amma waɗanda suke da wani abu a zuciya suna da set up na mayin ɗinsu, su to koya akai da su ba sa karban gaskiya Allah ya sa mu wanye lafiya na'am Allah ya ce, Walakadi wassalna haƙiƙa wassalna mun sadar lahumul kaula da maganganun la’allahum saboda fatan ya tazakkaruna za su yi tunani su wa’astu. Walakadi haƙiƙa wassalna mun sadar lahum gare su alƙaula Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yake alƙawla nan shine mun sadar da Qur'ani yana isar da irin takaddun sakon takaddun da suka rigaye shi ne shine wasanna lakumul qawla mun sadar da maganar Qur'ani ba ta warware tarihin da ke cikin Attaura da Injila ba ta war Qur'ani bai warware tauhidin da ke cikin Attaura da Injila a cikin Attaura an karantar da Allah ɗaya ne a cikin Injila an karantar da Allah ɗaya ne dukkan tarihi babu nasikh wa mansukh a cikin tarihi saboda shi labari ne to qur'ani bai warware tarihin da ke cikin attaura da injila ba shi yasa yace wa laqad wassalna lakumul qawla hakika mun sadar musu da maganar qur'ani din na saduwa da maganganun da suka rigaye shi a baya shi yasa Allah yace wa bashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab kai bushara zuwa ga bayan da yastami'una alqawla ay yastami'una alqur'ana waɗanda suke jin qur'ani bi'una sai su bi hasana mafi kyansa a cikin qur'ani akwai wajibi akwai sunna akwai mustahabbi idan mutum ya zo sai duba mafi daraja kololuwa sai bi umarni a ciki kamar yadda Allah ya ce babu laifi gare ku an ta'kulu jami'an aw ashtata cin abinci tare yafi falala akan ashtata to fa yattabi'una ahsana sai su rika cin abinci tare abin da ake cewa ciyayya kenan a da ko to shine qur'an kulluhu hasan lakin fihi ma huwa ahsan dukkan qur'ani mai kyau ne amma a cikin sa akwai abin da wani yafi wani kyau shi yasa aka ce fa yattabi'una ahsanahu ba ce fa yattabi'una hasanahu ba saboda kulluhu hasan lakin fihi ma huwa ahsan ahsan siga ne na mubalaga a cikin qur'ani akwai abin da wani yafi wani kyau so kaga kin ga anan alqaula an kira shi da qur'ani to shine wa laqad wassalna lahumul qawla haqiqa mun sadar musu da maganar qur'ani na tabbatar da a tauhidin da ke cikin attaura da injila wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu tagut kin ga anan wannan duka manzannin sakon shine a bautawa Allah a kaucewa bautan dagut wa idh ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'buduna illa allazi fatarani fa innahu sayahdin sai ce ha kalimatan baqiyatan fi aqibihi Allahum? yarji'una duka maganganun annabawan nan ɗaya ne a bangaren tauhidi duk duniya babu annabin da yazo yace Allah uku ne ko yace babu Allah ko yace shi Allah ne ba taba samu ba kuma babu tarihin wani littafi da ya warware na wani kawai a yanzu ka iya ga sabanin haka mai iya yiwa saboda bayan Qur'ani duka sauran kutubu samawiya an jirkita su an lalata sakon da ke cikin su an canja an gada ƙarya da gaskiya son rai ya shiga ciki hatta waɗanda suke da takardun sun faɗi haka ba wai mu muka faɗa ba idan muka duba mukaddiman revised standard version a mukaddiman aka faɗa cewa an samu rudani da ya shiga ciki amma ba mu muka faɗa ba mafhum da haka mun tabbatar da abin da ke cikin Qur'ani mun sadar dan su samu tunani su wa'astu ina gama ma iya tsayawa a nan insha ta'ala idan muka shiga aya ta gaba na da alaka da ayoyi da yawa ba zai yi kuma mu iya kammalawa ba kada mu manta karatun mata babu shi ranar juma'a kwanaki shida ne alhamis asabar lahadi litinin talata laraba alhamis haka ranar juma'a ba karatu amma sauran kwanaki shida akwai insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta fastaghfiruka wa atubu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته malam a kayan marayu akwai wanda suka kawo kayayyaki da yawa wato nasawa da himar da qur'anai da kuɗaɗe wadda suka kawo don taimakon marayu da dai makamantansu wadda kuma suna neman bukatunsu a wurin Allah don haka malam ya taya su da addu'a da sauran 'yan uwa musulmai suna da yawa shi yasa ba za mu iya karantawa ba. To suna neman biyan bukatunsu kenan. To muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya muku dukkan bukatunku na alkhairi wanda kuka taimaka da. wanda ma ba su taimaka din ba Allah ya biya musu bugadin su na alkhairi ya kuma ba su ikon taimakawa din gaba daya Allah kuma ya tsunduma wanda suka taimaka a gidan aljanna sai wannan take cewa malam yana tana so ne ya jawo hankalin 'yan matan da ba sa yin azumin wata ramadana wai sai sun yi aure wannan kuskure ne ba ni zaton a yanzu akwai su da yawa a da ana wannan yayi din mace ba sallah sai ta yi aure mace bata azumi sai ta yi aure amma gaskiya a yanzu yayi karanci a birane me iya yi wa iya samu a wasu ƙauyuka amma gaskiya a birni ina kokanto ko ana samu yawa ni dai na san a yadda aka fahimci addini a birane a yanzu gaskiya abin na da karanci to in akwai su su ji tsoron Allah kai a saurara mana in akwai su su ji tsoron Allah su rika yin azumi saboda Allah wajabta azumi ga duk wanda ya kai matakin yin azumin ba aure ne sharadi ba aure bai daga cikin conditions na wajabta sallah ko wajabta azumi abin da yake sharadi kawai shine kaiwa wani gaba a rayuwa na nuna alamar mutum ya zama cikakken mutum kamili idan wannan alamu suka bayyana ga jikin mace to ana buƙatar ta rika yin azumin watan Ramadan tana yin salloli guda biyar a babin training kuma ya halatta a koya mata magabanin ta zo wannan mataki wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha sahabbai radiyallahu anhum yara ƙanana ma ƙanana. waɗanda aka yaye su ana koya musu azumi kaɗan kaɗan ko da na kaɗan kamar yadda asar ya zo na imamul bukhari rahmatullahi alaihi so haka babu laifi yara ƙanana ma rika musu training ba laifi a rika musu su rika yi rabin azumi yau idan yayi rabi ko ta yi rabi zuwa azhar gobe sai ta ƙara shi wannan special azumi ne na yara idan ana yi don a musu training babu laifi hakan iya da kyau wallahu ta'ala alam sai wannan take cewa malam tana da saurayi ne wanda yake zuwa wurinta da shi da abokinsa sai ta fahimci abokin nashi ya fi shi iya magana hankali da sanin addini shi ne suke tambayan malam za ta iya canjawa ta koma kan abokin nasa ba tare da ta laifi ba To a ka'ida ban san wani lebu na kai na farko a aure din ba saboda kin san hadisin Bukhari ya ce ai la yakhutubu ahadukum ala khidmati akihi hatta ya الخاطب al-khatib ya azana la cewa kada dan uwa mutum yayi nema akan neman auren dan uwansa har sai mai neman ya bari koyar masa izini yanzu zaki tsaye da wancan ne ki ce shi wannan din ya zo ya ci gaba koya ya zaki gaskiya kina tsaka mai wuya sai dai kawai ki ta addu'a kuma shi abokin ya zo ya ce yana son ki ne idan ku yazo ya fada kuma ya rako abokinsa ba shi ganin cewa babin cin amana na iya shiga cikin bai ga abokin nasa ba ya dace ya gaya masa ya ce to ina rako ka wane amma fa ni ma fa na ga ina da bukata kada a yi ta wai <laughs> liman da ladanin ƙauye ba zan ce na birni ba shi liman ya tashi aure sai tura ladan ya karɓo masa ladan da ya je aka ɗaura aure waye ango sai ladan ya bada sunansa aka daura ya dawo liman ya ce ladan an daura ya ce an daura ya ce dari din ko ya ce ah, ni ma da naje da kira kai da ni balle kada da kake zaune a gida shine an zo sahun sallah liman ya wuce gabe ce a daidaita sahu dan kazan mutum ba sai na gane sa ba saboda ya fi fata to Allah ya samu wanye lafiya ki ta addu'a akan al'amari in wancan bai miki ba ki roki Allah ya kawo miki zabi na alkhairi ba sai kin zabi abokinsa ba shi alkhairi na addini ba ya takaita da kada cikin iya magana ba iya magana babinsa daban ba duk wanda iya magana kuma ya zama yake mutumin kwarai ba akwai wanda suka iya magana mutanen kwarai akwai wanda suka iya magana mutanen banza mafhum sai wannan wani quality ne kwaya daya amma idan ya zama babu addini a cikin su an yi asara baki mana magana kan riƙon sa ba baki mana magana kan adalcinsa ba baki mana magana kan ainihin siffarsa ta addini ba baki magana akan iliminsa na addini ba baki mana magana kawai kan ibada sau ce iya magana iya magana ai ba irin wannan kadai ake bukata ba akwai abubuwa da dama da suka fi iya magana su ake duba ba muhimmin abu ki ci gaba da roƙon Allah alkhairi idan wannan da kike tare da shi akwai alkhairi Allah ya tabbatar da ko in babu alkhairi Allah ya miki canji mafi alkhairi ko da fa ba abokin nasa bane ina ga wannan ya fi dacewa kada ki yi garajen magana ya burge ki je kuma ki zaben tumun dare wallahu ta'ala alam sai wannan take cewa malam tana so malam yi mata bayani dangane da wani irin hijabi mace musulma ya kamata ta rinka sawa mai ado ne ko mara ado wannan ina ga ya dace a ce kun wuce shi ba na haba hijabi mara ado ya dace mace ta rika sawa mu duba littafin hijabul mar'atil muslima na Sheikh al Muhammad Nasir al-Albani rahmatullahi alai na daga cikin sharadin hijabi na musulunci bai da ado na biyu ya zama mai kauri na uku ya zama yalwatacce wanda bai nuna shef na jikin mace kuma kada ya zama libasu shuhura ba kaya ne na alfahari ba da ake tunkaho da shi kada kuma ya yi da kayan kafurai ko kuma kayan maza waɗannan su ne irin sharuɗin hijabi na musulunci Allah ya ba ku ikon kiyaye su ko na'am sai na ƙarshe tana tambaya ne akan sallah take cewa in tana bin liman sallah ya halatta ta rinka bin shi in yana karatun sura kuma an ce mutum dole ne ya karanta fatiha ya zai yi a lokacin da zai karanta fatiha na liman ya wadatar masa ko kuma ya karanta nashi wannan matsala ce khilafiya na malamai ibnu al-qayyim rahimahullah yana ga kowane hali sai mutum ya karanta fatiha amma fatawar shaykhul islam rahimahullah da kuma Imam Malik rahimahullah shine idan liman yana karatu ba sai mutum yayi karatun Fatiha ba saboda as-sami' kalqari mai sauraro kamar mai karantawa ne ga hadisin Abu Dawud rahimahullah da yake sahihi da ke cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imami kanat lahu qira'atan wanda yake da liman to karatun liman shine karatunsa to haka idan liman yana karatu sai mu saurara ba za mu yi Fatiha ba ba za mu yi sura ba sai mu rika sauraron sa saboda as-sami kalqari idan yana yi a boye kuma za mu karanta safiya kadai sai mu yi shiru kamar a sallan azhar ko la'asar me dalili saboda hadisin Imam dara kudin rahimahullah ke cewa la'allakum takra'una khalfa imamikum qalu na'am qala la tas'alu illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha me yiwa kuna karatu bayan limamin ku suka ce na'am yace kada ku karanta komai sai fatiha saboda ita babu sallah ga duk wanda bai karanta ta ba da wanda ya zama wajibi a yi akanta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam haza huwa ma indiya billahi tawfiq